daga nan washington gundumar columbia amurka ke magana a kan mita 49 ko kilohertz 6,170 da kuma mita 31 ko da kilohertz biyar a gajeren zango Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu ta rediyo amfani, sarauniya, niya, dalol FM da kuma nomad FM. A can ƙasar Ghana kuma za a iya jin mu kai tsaye a Alfa rediyo da kuma Marhaba rediyo. Ana iya kuma kama mu kai tsaye ta www.gtahausa.com ko kuma ta shafuka mu na sada zumunta. har ma da ta na'urar tune-in radio. Jama'a ma saurare Assalamu alaikum Mustapha Nasiru Batsari ne tare da sahabu Imamu Aliyu a birnin Washington ya maku sallama da fatan an sha ruwa lafiya. To a cikin shirin na wannan lokaci za ku ji halin da ake ciki a ƙauyen daɗin kowa ta jihar Kebbi bayan da mayakan kungiyar lakurawa suka kai wani mummunan hari a daidai lokacin da ake sallar tarawihi suka isko mutane kuma suka bude musu wuta sosai sosai daga ciki mutum tara suka halba za mu je jamhuriyar Nijar mu ji halin da magidanta ke ciki game da shirye-shiryen karamar sallah. In kana da ɗan kuɗin ka a hannu he ka zo ka samu da wuri in ma ɗimki za ka kai ma yara. Sannan daga bisani ku ji shirin mu na da na ƙasa. Za mu leka fagen wasanni mu ji halin da ake ciki, amma duk wannan sai bayan kun sha cikakkun labaran duniya daga bakin sahabu Imamu Aliyu a birnin Washington DC. Jama'a Assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran duniya. Tarzomar da mayakan wucin gadi a Sudan da ake kira RSF a takaice suka yi a birnin alfashir yana ɗauke da dukkan alamomi na kisan ƙare dangi. Kamar yadda ministocin wasu ƙasashen waje a hukumar kula da hakkin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya suka faɗa a cikin wata sanarwa da suka sake a yau Alhamis. Gungun ƙasashen sun yi itifaƙin cewa ɓarnar da RSF ta tafka alfashir laifuffukan yaƙi ne da kuma cin zarafin bil'adama da kuma kisan kiyashi. kamar yadda ministocin suka faɗa a cikin sanarwar da ma'aikatar harkokin wajen ƙasar jamus ta rarraba a yau alhamis gungun ƙasashen da suka sa ido kan rikicin na sudan sun haɗa da jamus da ireland da netherlands da norway da kuma birtaniya suka ce suna da shirin haɗa kai domin ganin hakan bata sake aukuwa ba Afirka ta kudu da Kenya a yau Alhamis suke ƙara bayyana cewa 'yan ƙasashen masu yawa ne aka yaudare su shiga yakin Rasha da Ukraine domin hukumomi a Pretoria sun ba da rahoton 'yan ƙasar biyu sun mutu a fagen daga yayin da wata kotu a Nairobi ta tuhumi wani mutum da laifin safarar 'yan ƙasar 25 domin su yi yaƙi a ɓangaren Rasha a fafatawar da Moscow take yi da Ukraine. Afirka ta kudu ta faɗa cewa 'yan ƙasar biyu da suka mutu a fagen yaƙi ba sa cikin 'yan ƙasar su goma sha bakwai da aka yaudara suka taya rasha yaƙi a Ukraine, waɗanda galibinsu an ceto su sun koma ƙasar kamar yadda wata sanarwar da ma'aikatar harkokin wajen kasar ta fitar a yau alhamis ma'aikatar ba ta faɗi lokaci da kuma yanayin da ya kai ga mutuwar waɗannan 'yan ƙasar guda biyu ba hukumomin rasha sun musanta cewa suna ɗaukar 'yan ƙasashen afirka aikin soja ba bisa ƙa'ida ba domin yaƙinta da ukraine gwamnati tana ci gaba da binciken ƙungiyoyi da suke da hannu wajen ɗaukar 'yan ƙasa zuwa rasha da zammar hukunta dukkan waɗanda suke da hannu a ciki A Ghana mayakan ƙasar ta ruwa da sama suna aikin ceton wasu masunta waɗanda wasu ƴan bindiga da ba a san ko su ne ba ne suka kai wa kwale-kwale hudu da suke ciki hari a ruwaye da ke gabar ruwan tsakiyar ƙasar da asubahin yau Alhamis, kamar yadda bayanai daga rundunar mayakan ƙasar da jami'an yanki suka faɗa. Wata ƴar majalisa da ta shiga jerin masu aikin ceto ta ce masuntan sun gaya mata cewa an kai musu hari ne a bayan da suka kwana suna kamun kifi. amma mutane saba'in da ɗaya da ke cikin jiragen sun tsallake rijiya da baya amma an sace dukkanin abin da suka kama da kuma kayan aikinsu rundunar mayakan Ghana ta buƙaci jama'a su kai zuciya nesa kuma za ta ba da ƙarin bayani a yayin da take ci gaba da aikin ceton da jimawa dai masana ta farkin tsaro a kan ruwa suke ɗaukar yankin teku da ake kira gulf of guinea da ke iyaka da gabar ruwa ta kudancin Ghana a zaman sanannen wuri da barayin ruwa suke aika aikar su fiye da kowa wani wuri a duniya. To labaran duniya ke sauraro daga nan sashin Hausa na Amurka ke magana a nan birnin Washington DC. Wani babban jami'in Iran ya ce Amurka da Farisan za su iya fahimtar juna kan yadda za su cimma yarjejeniya idan har Washington za ta raba batun nukiliya da kuma lamura da ba su shafi nukiliya ba. kamar yadda jami'in ya gaya kamfanin dillancin labarai na Reuters ya kara da cewa wasu sassan kuma za a iya shawo kansu a zagaye na uku a zaman shawarwari da sassan biyu suke yi a Geneva. Ministan harkokin wajen Iran Abbas Arakci da jakadun Amurka Steve Witkoff da Jared Kushner sun gudanar da shawarwari na sa'o'i uku na ba kai tsaye ba da kasar Oman take shiga tsakani a safiyar yau Alhamis a Geneva sun tafi hutu kuma ana sa ran za su koma teburin shawarwari nan gaba a yau. shawarwari kan takaddama dangane da shirin nukiliyar Iran da aka ɗauki shekaru fiye da goma ana yi yana zuwa ne yayin da ake ƙara fargabar yaƙi zai barke a yankin gabas tsakiyar ganin yadda shugaban Amurka Donald Trump yake barazana zai ɗauki matakin soja idan ba a cimma yarjejeniya ba. To madalla an gaida sahabu da cikakkun labaran duniyar yanzu kuma sai fagen rahotanni Rahotanni daga daɗin kowa ta jihar Kebbi na nuna cewa al'ummar ƙauyen na ci gaba da zaman zulumi da kuma alhini a sakamakon kisal masallata da wasu 'yan bindigar lakurawa suka yi a ranar Laraba a daidai lokacin da mutanen ke tsakiyar sallar isha'i. Domin jin cikakken bayani ga Lamido Abubakar Sokoto da wannan rahoton. bayanai dai daga ƙauyen daɗin kowa da ke karamar hukumar mai yama a jihar kebbi da ke arewa maso yammacin najeriya na nuna cewa rayuka akalla shidda ne suka halaka sakamakon wani hari na 'yan bindiga na lakurawa da suka kai jiya a wani masallaci a ƙauyen na daɗin kowa yayin da suke tsaka da ibada wannan lamarin dai ya haifar da cece kuce a ciki da wajen najeriya inda kuma bayanai suka tabbatar da cewar mutane da dama na kwance a babbar kofar asibitin birnin Kebbi domin neman lafiyarsu. Yan uwa da abokan arziki dai na waɗanda suka rasa rayukansu na ci gaba da nuna alhininsu da kuma koka irin halin da suka shiga. Gama abin da suke cewa. Sunana Shamsu Sani daɗin kowa. Turan karɗe halin da aka ciki yanzu bakin da ya kimanin muna sallan ta da sunka ka taho mashin biyar sai sun kewaye wannan masallaci namu na jama'a na ahalis sunna suka isko mutane kuma suka buɗe musu wuta sosai sosai daga ciki mutum tara suka halin ɗaliba to uku yanzu suna asibiti suna jinya akwai mace guda namiji biyu hmm. shugaban yan agajin mana ta ci shi an limamin wannan sallad. to sai halbe mai ku kawa guda ta kare guda tana da rauni sannan akwai ainihin PRO mai watsa labarai shi kuma na tatun shi ma sun halbe shi da kawa shi ma na asibiti ɗin to sai cikin marigaya muna da sakatare na detachment shi Allah mai rasu a bakar sa da da su ba ko sauka sun kai kan masu na ba da tawasu su bude masallacin wuta ɗin sun kai ta ta ta ta ta ta ta ta don duka ba su wuce minti goma sha biyar ba cikin gare duka in sun yi raka'a ta biyar ta za su kawo sun sallame sun tahi liman ɗin ni ina bi ga sauti ya ce ce gairil magdubi alaihin wala dal inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai sauti na ɗaya sauki kawai sai ƙara dugogi haka ji ga amplifier suna na abubakar hussein da dadan kuma to wallahi kamar yadda ka ji an gaya ma bayani don haka nan na mu ma muna zaune ni ma ba masallacin nake ba amma jin ne awa ana ruhin bodin mota ni ma nace wanga bom-bom da muka ji ba sai wallahi ya ce wallahi halbi na to wallahi ka yan mu shi ka halbi ya kawo mu iccen ruwa ma Hmm. wallahi yan bulletin na yan ratsa sai ya wuce abin dai ba a cewa komi mana neman taimako don Allah taimaka mana a kawo ɗauki ga gwamnatin jiha. waɗannan har-har dai na yan lakurawa wanda ko a baya-bayan nan bayanai sun nuna cewar wata tawaga ta manyan jami'an soji sun ziyarci yankin na jihar Kebbi inda suka yi taho mu gama da 'yan lakurawa kuma bayanai sun nuna cewa 'yan bindigar lakurawa akalla biyan ne suka halaka wannan lamarin dai na ci gaba da tada jijiyoyin wuya da kuma fargaba wanda garuruwa da dama ke ci gaba da yin ƙaura ta dole daga makwabtan garin na daɗin kowa zuwa wasu wurare daban-daban. garin daɗin kowa kan halin yanzu ba da magana ta gaskiya ba da saboda abin ya taɓa ko ina da ko ina cikin garin daɗin kowa don mai yawa ma mutane musamman mata da ƙananan yara suna nan suna kwasa kayayyakin su suna barin gari amma dai muna nan muna ta iya bakin kokarin mu don mu kwantar musu da hankali saboda su zauna cikin garin kasayen abu ya faru irin haka to dai a yi hankuri amma dai abubuwa babu daɗi. wannan lamarin dai ya tada jijiyoyin wuya ga ma abin da 'yan yankin ke cewa dangane da fargabar da suka shiga so abin da muke tunani wannan martani ne su wayannan 'yan lakurawa suka kawo saboda satin da wuce ranar lahadi an farmake su an kashe musu akalla mutane biyar to muna tunanin wannan abun gane suka dawo su koma su mai da martani domin daukar fansa wa'annan mutane da aka kashe musu. To kamar su masu jinyar nan yanzu wani hali ake ciki kamar an samu ɗauki daga hukumar bada agajin gaggawa misali da kuma gwamnatin jiha da wasu kungiyoyi masu zaman kansu zuwa yanzu kamar ko kuna da labarin hali da suke ciki? Lallai magana gara nake da kai yanzu haka gwamnatin jiha ta ɗauki nauyin magungunansu da dukkanin aikin da za a yi musu inda suke kwance asibiti yanzu haka. Ita ma hukumar bada agajin gauga ta jiha ta kawo ɗauki domin ta iso wurin kuma ta zanta da su wa'annan wa'anda abin ya shafa. Hasali ma ta sanar da a daukan nauyi na harkar magungunan su daga gwamnatin jihar Kebbi. Rundunar 'yan sandan jihar Kebbi ta tabbatar da faruwar lamarin kuma ta ce kawo yanzu rayuka biyan ne suka halaka sakamakon harin masallaci wanda ake zargin 'yan bindigar lakurawa da kaiwa a cikin wata sanarwa da mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar Kebbi na fiwa Abdullahi ya fitar ta ce tuni aka tura jami'an tsaro domin tabbatar da tsaro a sassa daban-daban na ƙauyukan da wannan lamarin ya faru tare da yunkurin kare dukiyoyi da rayukan jama'a sanarwar ta ce dai za ta baza gwammanta domin ganin cewa an gano waɗanda suka aikata wannan ta'asa lamido abubakar sokoto gta hausa amurka ke magana daga najeriya yawan jama'a a yanzu gaskiya su da gaskiya ba mu muka yi muku laifi ba ba mu muka sa ku a rana ba ba mu kashe muku yaya ba ba mu ɗauke muku mata ba ba mu kwace muku dabbobi ba ba mu kwace muku kuɗi ba bai kamata ku ne mana wannan ba wahalar da 'ya'yan ku ke sha ai mu ma ba mu tsira da komai ba ba a tare mana komai ba ba a biya mana To Allah shi kyauta an kuma gaida Lamidu da wannan rahoto. Yanzu kuma sai can ƙasar jamhuriyar Nijar. A jamhuriyar Nijar ɗin mako guda bayan soma azumin watan Ramadan wasu magidanta a birnin Yamai musamman mata sun fara tanadin kayan sallar yara da nufin kaucewa abin da suka kira da cinkoson da ake samu musamman a kasuwanni Domin jin cikakken bayani ga Sule Mumuni Barma daga birnin Yamai da wannan rahoton. Kasuwar Cali da ke unguwar wadata na daga cikin kasuwannin tufafi da tuni suka fara samun cinkoson jama'a mazauna birnin Yamai da ke zuwa neman kayan sallah. yayin da ake gabda kammala goma na farko na watan Ramadan. Sunana Cale Wali mai sai da tuhahi mahi yawa mutane na sayan dangin shaddodi sosai. Eh, suna sayan su kware da gaske kayan sallah irin dangin hijabai irin dangin 'yan kunne da sarkoki da jehen atamfofi da takalma hajiya sauda hassan wacce na tarar a kasuwar ta caliwali ta bayyana min dalilinta na fara sayayya a wannan lokaci har ma ta gargaɗi 'yan uwanta mata dangane da yanayin karancin kuɗi da al'umma ke ciki a yau. Yanzu lokaci ne in kana da ɗan kuɗinka a hannu he ka zo ka samu da wuri in ma ɗimki za ka kai ma yara sai ka kai ɗimki da wuri su samu ba he wuri ya ƙure ba. ka ta rigima da tela kana rigima kana zuwa kana dawowa wannan bai yi ba amma inda abin hannun ka dan kalilan ka zo nan kasuwar caliwali za ka samu daidai karhin ka kuma mm. to ya aka shi da kuma wani lokaci da ake maganar kamar babu kuɗi a hannun mutane ka san dai kowa yanzu ya san rayuwar yanda ake ciki ko ba gaskiya ba sai dai mu ma Allah godiya kawai kiran da nake ma mata a kulli yaumin shine yanzu in mai gida duk abin da ya baka ka san lokacin da ake ciki sai ka karba da hannu biyu akwai nan wurin rangwami tunda alal misali akwai atamfofi na roba a kasuwa shi ka uku muke sayan kyalle uku amma nan ɗari uku ne ɗari uku da hamsin. su ma waɗannan magidanta sun bayyana min abin da yasa suka fara sayayyar kayan karamar sallah a yanzu. suna aisha yawa aisha to gashi kin zo kasuwa ko mm. me aka zo saya nan wurin talo allah na zo saya ishabbai ne na zo saya da dai yan kayan yara haka yan kunne dai sarƙoƙi haka su ne na zo saye da yan kayan ne da basu ga haka haka an fara shirye-shiryen kayan sallah ne yau mun fara shirye-shiryen kayan sallah tun dan muka sai su ba tun yanzu nan zuwa gaba tsare suke yi sunana aminu lai aminu ka zo kasuwa ko miya aka zo sai na zo kasuwa ina zo ina sayin hijabi na mata saboda bukatun iyali ne na zo mm. to yaya kake ganin yadda farashi yake a farashi akwai sauki sosai teloli irin su matashi aliyu su kuwa sun dukufa da aiki don ganin an cika alkawali in ji shi muna da macen gwamna muna da fileri muna da mai capacity akwai karab a kori kishi muna da model model kala da kala wadda in mace tana so in allah ta in dai ta ba za mu mata dinci ma wanda ya na model din kyau wanda gobe in ta dawo dole ta neme mu a jajibirin watan ramadan hukumomin nishar sun yi kiran 'yan kasuwa akan bukatar sassauta farashin ababen da aka fi bukata a wannan wannan lokaci na azumi da ma waɗanda za a yi amfani da su domin shagulgulan sallah sule mummuni barma ishtiya hausa amurka ke magana daga mai a jamhuriyar nijar to an gaida suleimanu jama'a kuna shan labarai da rahotannin ne daga nan gta hausa amurka ke magana a birnin washington dc za ku iya sauraron mu kai tsaye ta www.gtahausa.com ko kuma ta tun in rediyo. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba da na ƙasa ban kasa ba tare da Sule Mummuni Barma. Jama'a assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin da na kasa ban kasa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan GTA Hausa Amurka ke magana. Sunana Sule Mumuni Barma. To yau shirin da na kasa ya sauka tarayyar Najeriya inda muka tattauna da ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyoyin masu bukata ta musamman. Sunana Comrade Yarima Suleiman Ibrahim shugaban kungiyar Uh, Society for People with Disability Forum. Har yanzu ana ci gaba da fuskantar tsaiko a Najeriya wajen aiwatar da dokokin cikin gida da na ƙasa da ƙasa. waɗanda gwamnatocin da suka mulki ƙasar suka saka hannu kansu da sharaɗin baiwa wannan rukuni na al'umma haƙoƙinsu ko shimfiɗar da hanyoyin inganta rayuwa a matsayinsu na 'yan adam kuma 'yan ƙasa. wannan shine abin da shirin zai mai da hankali kansa tare da bakon namu na yau halin da masu bukata na musamman suke ciki a najeriya hali ne na damuwa musamman abin da ya shafi harkar eh, eh, tsaro harkar tattalin arzikin masu bukata na musamman harkar su harkar eh, dokoki wanda majalisa take ta samarwa domin inganta rayuwar 'yan ƙasa idan ba mata ba a shekarar da ya gabata na yi taron manema labarai domin fayyace musu musamman lokacin da majalisar dattijai suke gyare-gyare a kundin tsarin mulkin ƙasa ya kamata a ce an sa masu bukata na musamman domin a ba su dama wajen gyaran kundin tsarin mulkin ƙasa da su ba yadda za ka yi kai gyara a gidan mutum ba tare da ka gayyace shi ko yana cikin gidan ba idan ka rufe kofa don ka ce kana kokarin gyara watakila sai ka canja mishi a hanyar da ya sani yake zuwa banɗaki ko kicin ko kuma ɗakin kwanansa kaga in ka haka maimakon eh, eh, eh, a gyara ɗaya sai kuma a zama a ɓata dubu ɗaya bai gyaru ba. Bari mu da maganar nan ta doka da kuma irin gyare-gyaren da kake cewa akwai buƙatar a majalisa ta yi wa kundin tsarin mulki dangane da abin da ya shafi a harkokin masu bukata ta musamman wani irin ƙarin bayani ne ko kuma ne ku kuka fahimta wanda yake matukar buƙatar sake masa fasali wanda ya shafi al'ummar nakasassu a najeriya kwata-kwata idan ka duba dokokin najeriya tsofaffin dokoki ne wanda ake amfani da shi a najeriya ko da yake majalisar dattijai da majalisar wakilai lokaci zuwa lokaci suna gyare-gyare akan dokoki wanda ya shafe 'yan ƙasa ga baki ɗaya amma idan abin da ya shafe masu bukata na musamman za ka ga ba cika ba shi kulawa na musamman ba yanzu ka duba a barin ba da misali a lokacin mulkin tsohon shugaban ƙasa marigayi janar muhammadu buhari ya yi ƙoƙari ya samar da dokoki na hukumar masu bukata na musamman amma idan ka duba a wannan dokar ya ce dole ne a ware kashi biyar cikin ɗari ga duwansu naɗe naɗe da na siyasa wadda gwamnatin tarayya za ta yi dole sai an ware kashi biyar cikin ɗari ga masu bukata na musamman sannan ya ce duwansu gine-gine na gwamnatin tarayya ko kuma na kamfanoni masu zaman kansu ko kuma gidaje na mutane ɗaiɗaikun mutane ko na gidajen haya dole ne a samar da wani yanayi wanda yake da lalurar kafa zai ya haurawa duk tsayin benin ba tare da nima nema ɗaukin kowa ba akwai kamar bankuna haka wadda mai lalurar kafa zai je ya amfani da katin cire kuɗinsa ba tare da nima nema kowa ba ko mai lalurar gani ko kuma ma mai lalurar ji amma ina son gaya muka cewa wayannan dokokin baya aiki shi yasa muka ce a matsayin mu na masu bukata na musamman idan majalisa za ta yi gyara akan wasu dokokin ta zona da mu ta tambaye mu ga dokokin da muke son mu gyara ko me kuke son a gyara cikin dokokinku a cikin dokokin najeriya me kuke son a gyara me kuke gani yana nan daidai wadda kuma ba daidai yake ba yanzu ka duba kamar kasashen da suka ci gaba ko da mai kafa tafiya a kafa ne ba zai yana da hanyoyin da zai bi amma najeriya ba mu da wannan ci gaba so da haka ya kamata a ce cewa a dinga ba mu masu bukata na musamman maki ana yin dokoki da su. Um, Yarima Ibrahim Suleiman wani irin cikas ne kake ganin hakan zai iya haifarwa su masu bukata ta musamman dangane da yanayin rayuwar yau da kullum da ma mu'amala da jama'a a matsayinsu na 'yan ƙasa 'yan Najeriya. Cikas ɗin ne kullum za mu zama komo baya a cikin al'umma. kuma a ƙa'ida ya kamata a cewa ana tafiya ne tsakanin masu bukata na musamman da, mata da matasa abin da ya sa na masu bukata na musamman su dawo sama shine akwai daga cikin mutane masu bukatar musamman ana samun mata a cikin masu bukatar musamman ana samun matasa a sai kaga kenan masu bukatar musamman sun fi bukatar su samu kulawa fiye da mata kuma fiye da matasa domin menene sun hada kowa a cikinsu idan ka duba kuma daga cikin cikasin da za mu samu harkar iliminmu harkar tattalin arzikinmu harkar eh, zamantakewarmu harkar ma mu'amala da al'umma za mu zama komo baya za ka ga duk wani abin da za a dinga yi za a yi gaba zan samu ci gaba an bar mu a baya wannan shine abin da muke yawan korafi wannan shine abin da muke yawan kira kuma abin takaice abin damuwa saboda irin wannan rashin dokoki masu kyau masu nagarta kullum ƙara samun masu bukata na musamman ake a najeriya idan ka duba ana tafiye-tafiye akan ababen hawa ana eh, samun lalura a asibiti mata suna samun lalura da dama wannan yasa ana yawan samun masu bukata na musamman ina son ga muka a kididdigan da aka yi shekara kamar biyar baya ko shida ma baya ko bakwai ko kuma fiye da haka baya an ana da yawan masu bukata na musamman ƙididdiga ya kai mutum fiye da miliyan 33 a najeriya amma za halin yanzu kaga daga wannan lokacin zuwa yanzu kai ka san abin da ya karo sai allah ne kaɗai san abin da ya karo saboda haka ni a tunani na, masu bukatar musamman sun fi bukatar a ba su kula ta musamman wannan shine adaci. To masu sauraro nan za mu dakatar da shirin a yau sai a makon gobe za mu zo da ci gaban wannan tattaunawa. yanzu a madadin yarima suleiman ibrahim jigo a gamayyar ƙungiyoyin nakasassun najeriya ni sule mumuni barma da duka abokan aiki na amurka ke magana ke cewa a huta lafiya kuma dalla domin jin halin da ake ciki a duniyar wasanni ga Bala Ɗahiru da labaran wasannin. Wani shirin namu ya leƙa ɓangaren zaurancin 'yan wasan ƙwallon ƙafa na duniya musamman a nahiyar Turai. inda za mu fara da kungiyar kwallon kafa ta Manchester United yayin da dan wasan tsakiyanta dan kasar Brazil Casemiro dan shekaru 34 da haihuwa ya nuna sha'awarsa na ci gaba da fafatawa a kungiyar kwallon kafa masu fafatawa a nahiyar Turai. Dan wasan dai yana shirin karkare sa a kungiyar kwallon kafa ta Manchester United a karshen bazaran nan inda ake alakanta Casemiro da komawa kwata kungiya a can kasar Amurka. Idan muka leka kungiyar kwallon kafa ta Liverpool kuwa dan wasan gaba na kasar Masar Ahmed Salah dan wasan mai shekaru 33 da haihuwa yana son ci gaba da zama a kungiyar kwallon kafa ta Liverpool din har zuwa karshen kaka ta baɗi sai dai dan wasan ka iya barin kungiyar ta Liverpool da zaran sun cimma yarjejeniya da kungiyoyin da suke fafatawa a kasar Saudiya idan muka leka kungiyar kwallon kafa ta Manchester United din kuwa Ɗan wasan mai tsaron raganta Andrew Onana dan ƙasar Kamaru mai shekaru 29 da haihuwa ya yi bayanin cewa zai ci gaba da fafatawa a kungiyar kwallon kafa ta Manchester United united sai dai dan wasan yana shirin dawowa old trafford ne don samun lamba daya a bangaren masu tsaron raga dan wasan da yana zaman aro ne a can kasar turkiya inda yake kungiyar kwallon kafa ta trabzonspor da kungiyar kwallon kafa ta manchester united manyan kungiyoyi da suke fafatawa a gasar premier league na kasar ingila da suka hada da newcastle united brighton or half albio da kuma kungiyar kwallon kafa ta liverpool manchester city da arsenal suna nuna sha'awar su ne na ganin sun dauko dan wasan baya na kungiyar kwallon kafa ta entering frankfurt dan kasar jamus mai suna namdi collins yadda dukkanin kungiyoyin kowa ya bude bakin buhunsa dan ganin cewa ya zuba zunzurutun kuɗi don an so dan wasan daga kungiyar a nan ma manyan kungiyoyi na gasar premier league na na kasar ingila ne suka sake haɗewa wajen zawarci dan wasan ayas mai suna sin stewart kungiyoyin kuwa sun hada da kungiyar kwallon kafa ta liverpool da kuma manchester city sai kuma kungiyar kwallon kafa ta arsenal da muka lega bangaren wasanni kuwa a yanzu haka ana ci gaba da take wasanni musamman a gasan european league kasa da gasan zakarun nahiyar kasashen turai inda kungiyar kwallon kafa ta nottingham forest ne suke barje gumi da kungiyar kwallon kafa ta fenerbahce yayin da dinamo zagreb kuwa suke barje gumi da kungiyar kwallon kafa ta gen le suna tare da kungiyar kwallon kafa ta kravena sai kuma Stuttgart suna farje gumi da kungiyar kwallon kafa ta Celtic wayannan wasu daga cikin wasannin da a yanzu haka ake fafatawa kenan a bangaren gasar european league na shekara ta biyar zuwa 2026 bala hiru gta hausa amurka ke magana daga bauchi a nigeria To an gaida bala da labaran wasannin kafin mu kammala shirin ga sahabu imamu aliyu ya dawo da takaitattun labaran duniyar. Tarzomar da mayakan wucin gadi a Sudan da ake kira RSF a takaice suka yi a birnin alfashir yana ɗauke da dukkan alamomi na kisan ƙare dangi. Kamar yadda ministocin wasu ƙasashen waje a hukumar kula da hakkin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya suka faɗa a cikin wata sanarwa da suka sake a yau Alhamis. Gungun ƙasashen sun yi itifaƙin cewa ɓarnar da RSF ta tafka alfashir laifuffukan yaƙi ne da kuma cin zarafin bil'adama da kuma kisan kiyashi. kamar yadda ministocin suka faɗa a cikin sanarwar da ma'aikatar harkokin wajen ƙasar jamus ta rarraba a yau alhamis gungun ƙasashen da suka sa ido kan rikicin na sudan sun haɗa da jamus da ireland da netherlands da norway da kuma birtaniya a ghana mayakan ƙasar ta ruwa da sama suna aikin ceton wasu masunta waɗanda wasu ƴan bindiga da ba a san ko su ne ne ba ne suka kai wa kwale-kwale hudu da suke ciki hari a ruwaye da ke gabar ruwan tsakiyar kasar da asubahin yau alhamis kamar yadda bayanai daga rundunar mayakan kasar da jami'an yanki suka faɗa wata 'yar majalisa da ta shiga jerin masu aikin ceto ta ce masuntan sun gaya mata cewa an kai musu hari ne a bayan da suka kwana suna kamun kifi amma mutane 71 da ke cikin jiragen sun tsallake rijiya da baya amma an sace dukkanin abin da suka kama da kuma kayan aikinsu Wani babban jami'in Iran ya ce Amurka da Farisan za su iya fahimtar juna kan yadda za su cimma yarjejeniya idan har Washington za ta raba batun nukiliya da kuma lamura da ba su shafi nukiliya ba, kamar yadda jami'in ya gaya kamfanin dillancin labarai na Reuters ya kara da ce wasu sassan kuma za a iya shawo kansu a zagaye na uku a zaman shawarwari da sassan biyu suke yi a jini ba. Ministan harkokin wajen Iran Abbas Arakci da jakadun Amurka Steve Witkoff da Jared Kushner sun gudanar da shawarwari na sa'o'i uku na ba kai tsaye ba da ƙasar Oman take shiga tsakani a safiyar yau Alhamis a Geneva sun tafi hutu kuma ana sa ran za su koma teburin shawarwari nan gaba a yau. Tumadalla jama'a abin da ya samu kenan a cikin shirin namu na wannan dare sai kuma can zuwa an jima da safiyar Juma'a misalin karfe shidda na safi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Daidai da karfe biyar na asuba agogon GMT da Ghana. za ku ji abokan aikinmu da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin lahir ma'aikatan GTA Hausa Amurka ke magana musamman sahabu Imamu Aliyu da ya karanto labaran duniyar. Mustapha Nasiru Batsari ke cewa mu zama lafiya.